Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro ku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba goma ga watan Yunin shekarar ashirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud, iyalai abokai da mutanen da ma ba su san george floyd ba sun halarci taron jana'izarsa na jami'ar fountain of church da ke birnin houston a jiya talata haka kuma anthony fauci ya bayyana cutar covid-19 a matsayin wani mummunan abu a lokacin da yake jawabi jiya talata da wasu shugabannin masana'antu nazarin ilimin halitta na zamani a cewar wani rahoto sai kuma shugaban kasar burundi Pierre Nkurunziza ya mutu bayan da ya yi fama da abin da gwamnatin kasar ta ce bugun zuciya ne wuta biyu kafin kammala wa'adinsa. Kanin labaran duniya kenan. To gwamnatin jihar Kaduna ta sassauta dokar hana zirga-zirga wacce ta saka domin daƙile yaɗuwar annobar cutar coronavirus inda ta ba da damar a fara sallar juma'a da zuwa mujami'u a ranar lahadi. sai dai ga wata tambaya da mai yiwa ke zukatan jama'a da dama wasu suna magana cewa da kuka ce juma'a da lahadi banda sallah ta kullun kullun ko zuwa coci na kullun kullun kenan a abin da ake nufi shi shine za a ji abin da hukumomin ke nufi To a jamhuriyar Nijar kuwa majalisar dokokin kasar ce ta aiwatar da gyaran fuska ga tsarin kasafin kudaden shekarar nan ta ashirin domin baiwa gwamnatin kasar damar tunkara wasu matsalolin da suka taso. Kudi da aka tsara mana wasu ministrori an yanke su kuma an kara sa musu wasu saboda su fuskanci sabon matsala da aka samu. To sai dai in adawa na yin kallon hadarin kaji ga wannan mataki za ku ji karin bayani. Sannan muna kuma da rahoto kan wata zanga-zanga da al'ummar yankin 'yan tumaki a karamar hukumar ɗan Musa suka yi a jihar Katsina. Za ku ji mai zafi. Baya ga haka Murtala Faruk sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Iyalai abokai da mutanen da ma ba su san George Floyd ba sun halarci taron jana'izarsa a majami'ar Fountain of Church da ke birnin Houston a jiya talata. George Floyd dai ne ba Amurken nan bakar fata wanda mutuwarsa a lokacin da yake a hannun wasu 'yan sanda farar fata na Minneapolis ta janyo zanga-zangar yin Allah wadai da wariyar launin fata a faɗin duniya. wasu 'yan sandan birnin houston su ma sun tsaya gefe guda a yayin da aka tura akwatin gawar floyd wanda aka yi wa ado da zinari zuwa cikin majami'ar george floyd ba mutum ne mara muhimmanci ba wannan shine dalilin da ya tara mu nan abinda dan majalisar dokokin amurka na jam'iyyar democrats daga houston all green ya faɗa wa taron jama'ar kenan ya kuma ce laifinsa shine an haife shi bakar fata wannan shine kadai laifinsa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat joe biden wanda ya gana da iyalan floyd a ranar litinin shi ma ya yi jawabi wanda aka ɗauka ta bidiyo aka kuma nuna a wurin taron jana'izar na floyd dr anthony fauci ya bayyana cutar covid-19 a matsayin wani mummunar abu a lokacin da yake jawabi jiya talata ga wasu shugabannin masana'antun nazarin ilimin halitta na zamani a cewar wani rahoto a cikin wata hudu annobar ta gurgunta lamura a fadin duniya kuma har yanzu ba ta wuce ba abinda fauci daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka ya faɗi kenan a wani rahoto da aka wallafa a jaridar new york times covid-19 cuta ce da coronavirus ke janyowa cutar da ke shafar numfashin bil'adama da ake ɗauka daga mutum zuwa mutum wadda kuma ya zuwa yanzu mutum sama da miliyan bakwai suka kamu da ita a duniya ta kuma kashe sama da mutum dubu hudu da takwas fauci ya ce yanayin da cutar ke yaduwa cikin sauri a duniya ya ba da mamaki ya kara da cewa cuta ce mai yaduwa za ta iya bazu a fadin duniya cikin wata shida zuwa shekara daya amma wata guda covid-19 ta dauka in ji fauci a cewar rahoton Shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza ya mutu bayan da ya fama da abin da gwamnatin kasar ta ce bugun zuciya ne wata biyu kafin kammala wa'adinsa. Nkurunziza ya mutu ne a asibitin Kurusi da ke gabashin Burundi da yammacin ranar Litinin. Kwana biyu bayan da ya ce baya jin daɗin jikinsa aka kuma kai shi asibiti. abin da gwamnati ta faɗa kenan a wata sanarwa da take kafe a shafukan sada zumunta a jiya talata. an kai matar nkurunziza dennis bakumi nkurunziza wani asibiti da ke babban birnin kenya ta jirgin sama a ƙarshen watan mayu bayan da ta kamu da cutar covid-19 har yanzu tana wani asibiti da ke nairobi inda take murmurewa amma rashin lafiyarta ta janyo jita-jitar cewa shugaban shima ya kamu da cutar an ratsar da unkurin ziza dan shekara 55 da haihuwa a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2005 a ƙarshen yakin basasar burundi aka kuma sake zaɓinsa a shekara ta da goma. neman tsayawa takara karo na uku a shekarar goma sha biyar ya janyo wani yunkurin juyin mulki wanda bai yi nasara ba da kuma tashin hankalin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane kuma ya sa dubban 'yan burundi tserewa daga ƙasar ranar ashirin ga watan agusta ya kamata ya sauka daga kan mulki bayan da magajinsa wanda shi da kansa ya nemo janar everest da ya shimiye ya lashe zaben shugaban kasa a ranar 20 ga watan mayu to a gaida hadiza wacce nan ba da jimawa ba za ta sake dawowa da karashen labaran duniyar to kura ta lafa bayan da al'ummar 'yan tumaki da ke karamar hukumar dan musa a jihar katsina da ke arewacin najeriya suka yi bore don nuna kushinsu game da rashin tsaron da ke kai ga asarar rayuka da dukiyoyi wakilinmu sani shu'aibu malumfashi ya rawaito cewa tun da fara safiyar jiya talata jama'ar yankin suka yi dandazo kan hanya suna kona tayoyi da hotunan mahukunta kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da sanin ya aiko mana wannan hayaniya da kara harbin bindiga kenan ake ji sa'ilin da jami'an tsaro suka yi harbi a sama don tarwatsa matasan da suka yi dafifi kan hanya suna nuna bore da su. ko da dai babu wanda ya samu rauni a jikin su matasan sun karya katakan da ke dauke da manyan hotunan shugabanni akalla har guda bakwai tare da kowane tayoyin mota bisa titin da ya ratsa garin gaskiya mu muna zanga-zanga ne bisa rashin tsaron da ke wakana a garin mu yan tumaki duk da dai an kawo sojoji a dan musa local gama amma suna cikin daji daji gaskiya kuma da halbe-halben da ake yi a gaban idanunsu kuma a cikin kunnensu suke jin abin da ake kuma tazararsu ba wata mita bace ba Eh, mutane da yawa ba su kwana gidajensu dalilin tsorata da suka yi da kuma rashin wani mataki da gwamnati bata dauka ba tun daga bayan kwana ɗaya daga kashe shi har zuwa yau waɗannan 'yan bindiga suke zuwa garin nan suna ɗaukan mutane suna tada ma jama'a hankali jin wannan bayani na matasan ya sanya na nemi jin ta bakin shugaban kwamitin tsaro kuma sakataren gwamnatin jihar katsina dr mustapha inuwa eh gaskiya ne muna da bayani kuma mu kanmu mun jajanta ba mu ji daɗin abu da suke faruwa ba na farko dai kamar da ka sani gaskiya ne an kashe hakimi kuma kafin ma wannan ɗaukar mutumin shekaran jiya an tarbe hanya an kwace mutane kuɗaɗe da wasu abubuwa amma an shiga da wasu mutane daji amma na fahimci an karbo ɗaya daga cikin wanda ka shiga da su din sannan kuma jiya wato safiyar yau eh. aka ɗauki wani ma'aikacin karamar hukuma mai kula da bangaren lafiya to wannan shi har zuka mutane ko musamman ganin cewa bai wuce kilomita ɗaya ba akwai sojoji kuma suke neman ma dai a cire su daga nan wurin amma dai alhamdulahi an yi maganganu da su an da sojoji da yan sanda sun kai musu aje na wurin ko su dan zanga zagaya suna tabbatar da akwai tsaro idan su wani babban matsalar a cikin jama'a akwai mutanen da duk inda suka ga motsin jami'an tsaro za su ya su wa mutanen nan a cikin mutane mazauna gari tunda ai kwanan nan sojojin nan sun je nan karkara ba dajin da ba su shiga ba sakataren gwamnatin jihar katsina kenan dr mustapha inuwa Sani Sha'ibu Malumfashi murya Amurka daga Katsina, Najeriya. yanzu ga Hadiza ta dawo da karshen labaran duniyar. A gefe guda kuma a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga Amurka game da mutuwar George Floyd yanzu wani sabon take da ke ya bullo kuma yake ja da taken ran bakar fata na da mahimmanci da ban iya numfashi ba shine a rage kudaden da ake kashe wa 'yan sanda babban kiran da wasu 'yan gwagwarmayya suka dade suna yi na a rage kudaden da ake kashe wa 'yan sanda ya shiga matakan ƙasa a yayin da masu zanga-zangar ke neman a yi garan bawal a tsare-tsaren 'yan sanda don kawo ƙarshen zaluncin siyasa da kuma wariyar launin fata a tsarin shari'ar masu manyan laifukan ƙasar. sai dai ko me hakan ke nufi amsar ta danganta ga mai tambayar yayin da galibin masu zanga-zangar ke tunanin akai kudaden da ake ba rundunar 'yan sanda bangaren ayyukan al'umma wasu masu fafutuka sun ɗaukaka kiran yanzu suna neman a rage kudaden da ake kashewa rundunar ko kuma a kawar da wannan bangaren ma gabaki ɗaya jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma sun tuhumi dubban masu zanga-zangar da suka bijire wa dokar 'yan sanda zagayowar ranar fara zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a daren jiya talata mutanen sun tattaru a filin charter garden a gundumar tsakiyar inda ake hada-hadar kasuwanci a hong kong da yammacin jiya wasansu sun rike tutocin da aka rubuta 'yancin hong kong sun kuma yi ta yin wake-wake 'yan sandan na kwantar da tarzoma da yawa a dirar musu suna binciken su su kuma faɗa musu taron da suke yi ba bisa ka'ida yake ba kuma za su kama su idan ba su bi umarnin ba wani mutum da ya zagi 'yan sanda nan da nan aka kama shi aka tsare yayin da jama'ar da suka taru suka yi ta rera waƙoƙin ƙin jinin 'yan sanda. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a ƙarshe dai gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i ya sanar da sassauta dokar zaman gidan da aka kwashe sama da kwana saba'in ana cikin ta inda daga yau laraba za a fara fita daga karfe shida safiya zuwa takwas na dare a kullum gwamna rufa'i ya ce sallar juma'a da cocin lahadi kawai sassaucin ya amince da su da kaduna ga isa lawal ikara da karin bayani kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan ne ya yi bayani game da wannan sanarwar da gwamnatin ta fitar daga yanzu mutane suna iya zirga-zirga daga karfe shida na safe zuwa karfe takwas na maraice a masallatai da kuma coci za a fara wannan mako nan take amma duk abin da za a yi wannan ranar ne kawai wato juma'a da kuma lahadi kuma kamar a yi sallan juma'a da kuma coci na ranar lahadi wadda ake dole ne sai an cika sharuɗa wadda masana kiwon lafiya suka gindaya sannan kuma kasuwanni da kuma makarantu har yanzu Uh, suna nan a kulle sai an cimma matsaya yan bas-bas da kuma taxi-taxi suna iya ayyukansu amma idan akwai bas wanda take daukan mutane goma sha biyu to yanzu ya zama wajibi ta dawo mutane shida har yau kuma zirga-zirga wadda ake yi na cikin jihar kaduna kamar mutum ya taso daga zaria za shi kabancan an yadda a yi wayannan wasu suna magana cewa da kuka ce juma'a da lahadi banda sallah ta kullun kullun ko zuwa coci na kullun kullun kenan a abin da ake nufi nan shine ai sallar juma'a ku haɗe ce wannan ne kawai za a yi wannan sabuwar sanarwar sassauci dai ta sa majalisar malamai da limamai ta jihar kaduna kiran wani taron gaggawa in ji sakataren ta malam yusuf yakub alrigasiyu jin sanarwar da gwamnatin jihar kaduna ta fitar da shugaban majalisar limamai da malamai ya ba da umarni a kira gaggan malamai wadda suke cikin wannan shugabanci na wani majalisa za mu zo mu tattauna ma'ana kan dokan da aka sa ba za wuce mutane mutane ashirin ba ah, za mu tattauna bayan gama insha Allah za mu kira ku yan jaridu mu sanar da ku abin da muka cimma insha Allah. Masu fashin baki kan al'amuran yau da kullun dai na ganin akwai buƙatar ganin gwamnatin jihar Kaduna ta ƙara yin nazari game da wannan doka. Barista Shu'aibu Aliyu ya Musa Zaria na cikin cikin masu irin wannan tunani. Gwamna ya ƙara duba wannan abubuwan da ake yi irin dokokin da aka tsaurara din nan ba su daidai da abin da yake in reality a ƙasa ba. Kaduna State mutum nawa ne suke da wannan cutar. Barista wasu na ganin wannan sassauci da aka samu ai zai taimaka tun da an je a je a yi sallar juma'a a kuma je cocin lahadi. To in ka ce a je a yi sallar juma'a kawai za ta tara mutane ina kuma waɗannan salloli da ake yin su. Sai dai duk da wannan sabuwar sanarwa kuma gwamnatin ta ce kasuwanni da makarantu za su ci gaba da kasancewa a rufe. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta aiwatar da gyaran fuska ga tsarin kasafin kudaden shekarar nan ta ashirin domin baiwa gwamnatin kasar damar tunkarar wasu matsalolin da suka taso. wakilin muryar amurka a yamai sulaiman muni barma ya yi mana da karin bayani annobar cutar koronar da ake fama da ita a yanzu haka a ɗaukacin ƙasashen duniya ta haddasa matsalolin da ke bukatar ɗaukar matakan gaugawa jamhuriyar Nijar bata tsira daga wannan matsala ba dalili kenan gwamnatin kasar ta shigar da bukatar kwaskwarimar kasafin kuɗaɗe a gaban majalisar dokokin ƙasa kamar yadda sakataren ofishin ministan kuɗin ƙasa habu hamidin ya bayyana duka ministerori sun diba kowane ya sake tsari shi yasa kuka gani kuɗi da aka aka tsara mana wasu ministrori an yanke su kuma wasu an ƙara musu wasu saboda su fuskanci sabon matsala da aka samu kamar kuka ɗauka wajen minista mai kula da lahiya kun gani dole akwai kayan aiki da bamu da su canda saboda misalin wannan wannan cuta da aka samu dole sai da aka so su canjin da aka kawo ya sa kasan kuɗi ya tashi daga miliyar dubu biyu da ɗari biyu da sittin da shidda zuwa miliyar 2,422 shi ya samu karin kenan na miliyar 156.2 bayan da bangarorin majalisar suka tafka muhawara a kan wannan bukata daga bisani sun amincewa sauye-sauyen da gwamnatin ta zo da su sakamakon gamsuwa da hujjojinta in ji aliyu abdusale na bangaren rinjaye raka mutane da an ga cikin wannan matsaloli na wannan annoba mai girma shugaban kasa cikin bayanin da ya yi ya ce a ɗaukin mutane kuɗin ruwa da wuta kuma wanda ya shahi cikin karkara eh, wata azumi duk baki ɗaya an ka ɗauke musu wannan eh, ba su biyan kuɗin ruwa to sai dai 'yan adawa sun juya wannan bukata baya saboda a cewar su akwai alamar dirba-dirba a tsarin da gwamnatin ta zo da shi kamar yadda kakakin 'yan majalisa na bangaren hamayya salifu hassan ya shaidawa manema labarai ya ce ba a yi mana bayanin kasan da aka riga aka aiwatar a kasafin kudaden na ainihi ba a ƙa'ida ya kamata a sanar da 'yan majalisa adadin kudaden da aka kashe a kasafin ƙasa to ba a yi hakan ba sabili kenan muka juya wa bukatar gwamnatin baya amma kaga ɓangaren rinjaye kamar yadda aka saba sun rufe ido akan wannan tsari. babu hannunmu wajen amincewa wannan sabon kasafi domin ko kaɗan ba a yi la'akari da matsalolin galibin 'yan ƙasa ba. Wannan shi ne karan farko da gwamnatin ta Nijar ke nuna buƙatar aiwatar da sauye-sauye wa tsarin kasafin kuɗaɗen shekarar 2020. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma sittin. sai kuma a kilo da talatin ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyu biyar baya ga haka ko yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a hausa dot com ko kuma sashin hausa dot com da kuma sauran shafukan mu na sada zumunta yanzu kuma sai shirin mu na gaba baki mai yanka wuya an yi hannun riga tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnonin jihohin kasar dangane da sabuwar dokar baiwa bangarorin shari'a da majalisun dokoki na jihohi 'yancin cin gashin kansu jama'a assalamu alaikum a farkon makon nan ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba hannu a wata sabuwar dokar bangaren zartarwa mai lamba goma wadda ta yi tanadin 'yancin cin gashin kai na bangaren shari'a na jihohi da kuma na majalisun dokokin jihohin a ƙarƙashin wannan dokar dukkan kudaden tafiyar da bangarorin biyu a matakin jihohi za su tafi ne zuwa gare su kai tsaye daga asusun gwamnatin tarayya ba tare da sun yada zango a asusun gwamnatin jiha ba To sai dai tuni da lamarin ya janyo ta da jijiyar wuya tsakanin gwamnatin tarayyar da gwamnonin jihohin tare da musayar ra'ayoyi ta hanyar taruka daban-daban inda daga ƙarshe dai gwamnatin tarayyar ta ce ta ɗan dakatar da su aiwatar da dokar har sai an cimma daidaito a kan wasu al'amura masu sarƙaƙiya a dokar. Abubakar Malami SAN shine ministan shari'a na Najeriya. ya kuma yi wa wakilinmu bayani akan dokar da kuma dalilin da ya sa shugaba buhari fitowa da ita idan kana neman ansa wannan tambaya sai ka wai kashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya. Wannan kashi na biyar ya zo faro-faro bayyane karara yake cewa hakken shugaban kasa shine hakken tabbatar da wanzuwar tsarin mulki shi kan shi da kuma aiwatar da shi. Wanzuwar tsarin mulki da aiwatar da shi shine babban hakke da aiki na shugaban kasa a cikin tsari irin na demokuraɗiyya a cikin tsari irin na federalism wanda muke aiwatar su a Najeriya. To in har shugaban kasa yana da hakke na tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin Najeriya. Tsarin mulkin nan kuma a kashi na ɗari da ishirin da ɗaya ƙaramin kashi na uku ya ce majalisoshi na jihohi da kuma ɓangaren shari'a a mataki na jihohi suna da haƙƙi na ba su kuɗaɗen gudanarwa kai tsaye. To ganawar da kuka yi tsakanin ofishinka da gwamnoni na Najeriya shi me matsayin da kuka cimma? To an fara tattaunawa a mataki na shugabanci amma abinda a gaskiya al'amari akwai mataki na kwamiti. aiki wanda ita kungiyar gwamnoni ta ƙasa ta sharɗanta cewa suna da sha'awa na su haɗu da ofishin a atoni general domin tattaunawa amma ala kulli halin wannan tattaunawar ta farko da aka fara tsakanin atoni general da kuma shugaban ita kungiyar gwamnoni ta tarayyar najeriya wato an daidaitu bilash ba tare da tarafi ba akan cewa haƙƙi na autonomy wato na cin gashin kai a ƙarƙashin kashi na 121 ya tabbata kuma ya halatta a bisa la'akari da kashi na ɗari da ishirin da ɗaya da ƙaramin kashi na uku amma bukata ta kama ta tattauna akan wani hanya za a bi domin tabbatar da wanzuwar wannan kashi saboda ka babu jayayya akan amincewa akan abin da ya danganci cin gashin kai amma tattaunawa yanzu da ake tunanin ta su tattaunawa ce akan wani tsari za a bi na ganin da cewa cin gashin kan ya wanzu to sai dai a bangaren gwamnonin cewa suka yi aiko dama can ba su yi inkarin wannan tanadi na doka ba domin domin kotuni da waɗannan ɓangarorin biyu na majalisar dokoki da na shari'a suke cin gashin kansu a jihohin ƙasar da dama to amma abin da gwamnonin ke inkari shine tsarin da gwamnatin tarayya ta shata na aiwatar da dokar wanda suke ganin ya saba wa tanade-tanaden kundin tsarin mulki da dama kazalika da kuma ƙoƙarin karɓe wasu haƙoƙin gwamnatocin jihohi a miƙa wa gwamnatin tarayya suleiman usman tsaki san shine kwamishinan shari'a a jihar sokoto ya kuma bayyana korafin gwamnoni kan wannan matsalar. Akwai tsarin mulki na ƙasa wanda shine babban kundin da ya kafa ƙasa ita kanta a matsayin tarayya. Ya rarraba ikon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha. In an ce gwamnatin tarayya nan ka cokan gwamnatin tarayya da bangarorin ta na ta ƙasa wato National Assembly da bangaren shari'ata da kuma bangaren zuwa wanda mai girma shugaban kasa ka jagoranci haka a jiha akwai shi zartar zuwa karkashin jagorancin gwamna shari'a karkashin jagorancin chief joji sai kuma bangaren majalisar dokoki karkashin jagorancin speaker to ga tsarin mulki in ka ji bisa shin 162 ya tsara yadda ake rarraba kudaden kasa don ya ma kiretin wani asusu da ake kira consolidated revenue fund na kasa wanda ya duk kudin da an na kasar najeriya gaba ɗaya waɗanda aka samu don revenue a cikin wannan asusu suke. Duk kuɗin da ita kuma jiha ta samu tsarin mulki ya kirkiro wani Consolidated Revenue Fund kuma a jiha wanda aka kira Consolidated Revenue Fund wanda duk kuɗin da za su shigo ma gwamnatin jiha ga dukkan ɓangarorinta za su shiga wannan asusu. Daga wannan asusu ne za a raba su yanzu da aka yi autonomy sai a ce a hidda kuɗin ɓangaren shari'a a hidda kuɗin ɓangaren eh, majalisar dokoki ta jiha. To ita wannan executive order ta saba ma ma wannan tsarin gaba daya ba inda ta yi la'akari da shi don cewa babban ministan shari'a ya ba da umarni ga accountant general ya yi deducting kuɗi daga can federal government waɗanda amen for judiciary ya ba judiciary kai tsaye kamar ana nuhin judiciary ta jiha bangare ne na gwamnatin tarayya sai dai ya yi haka nan ga judiciary ta ƙasa ko ga majalisar dokoki ta ƙasa ita kuma jiha nata tsari tana da irin waɗannan mukamai tana da accountant general na jiha tana da attorney general na jiha inda aka son attorney general exercise the power tana da auditor general na jiha duk waɗannan mukaman tsarin mulki ya kafa su da kanshi akwai tanade-tanade tun daga sashe na 125 har sashe na 196 so abinda gwamnatin jiha ke cewa fundamentals na tsarin mulki structure ta governance na ƙasa wannan order ta saba mata gaba ɗaya sannan abinda za ka ba judiciary ta jiha ba ga budget ɗin gwamnatin tarayya yake ba a budget din gwamnatin jiha yake ko da autonomy ka ba su sai sun kai budget din direct to legislature don legislature suke da power na appropriation wato dokar kasafin kuɗi ta jiha to daga kuɗin da aka kasafa ma wani bangare ne a wannan kasa su ne kaɗai za ka iya ba judiciary ta jiha nata direct ka ba bangaren majalisa nata direct kaga ba abu ne da za a yi a tarayya ba abu ne da a jiha za a yi sannan in aka yi shi aka zo yin shi a jiha za a dibi strength na kowace bangaren gwamnati abinda a autonomy din shine yancin gashin kai ba za su sake zuwa wajen gwamnan jiha su yi memo ba suna neman approval kan kuɗin da za su kashewa da an raba su an ka ba su su za su bi tsarin kashe kuɗi na jiha da dokokin jiha so in ka ba su yancin gashin kai gwamnatoci ba su jijaya an ɗauke musu nauyi da yawa wanda suka ɗoka yau idan mutane suka duba daga tsarin bodin ɗin da aga gwamnatin jiha da abubuwan da ka yi in an ɗoke mata an ka ba wasu wani laihi da wani abu da ake gani na wannan ba a koma azama jiha so ba wani abu ne da gwamnatin jihohi suke da jayayya kai iyaka abin da suke magana a dubi abubuwan nan a tsarance a yi gyara ta yadda za a bi doka kuma abubuwa su daidai don yanzu misali in kana magana ayyuka akwai ayyukan da an ka bai na majalisar dokokin jiha ko gyaranta ko wani abu waɗanda jiha ta bai akwai na ɓangaren shari'a ya za a yi da biyan waɗannan ayyuka tunda in aka ba da autonomy sun koma ƙarƙashin su duk waɗannan sai an sorting out akwai pension ko gratuity wacce hukuma za ta koma biyan pension dole sai an kirkiro wannan hukuma a matsayi a bangaren judiciary don ta rinka harkar pension na judiciary har doka sai ma an yi haka su ma legislature da dai tsare-tsare da yawa waɗanda suna ɗaukar lokaci ba abu ne kawai da za a ce abu ya faru ba kawai sai ya faru to sai dai kuma masu fashin baki na kallon wannan badakalar ta wani gefen daban mai shari'i akan lamuran siyasa da demokuraɗiyya dr yahuza getso yana ganin cewa 'yancin cin gashin kai na waɗannan sasannin gwamnati biyu a matakin jihohi bai tsaya kaɗai akan sha'anin samar musu da kuɗaɗen su kai tsaye ba. zai ƙarfafa shan yancin shari'a a jihohi ta hanyar cewa duk wanda zai ƙara ƙarfafawa masu kai ƙara da neman haƙƙinsu wajen tunkarar hukumomin shari'a ba kamar yanzu da ake cikin cewar talakawa da wanda bi yake jin bai isa ba yana ganin cewar shi shari'a ta fi ƙarfin shi ko da yana da haƙƙi yayin da kuma wanda ya isa yake ganin cewar in dai har shari'a ta zo shi ya isa don haka isa shi ba a isa a yi mai abin da ba shi kenan wanda yake so ba dangane da abin da ya shafi demokradiyya kai tsaye zai karfafa 'yan takara waɗanda suke masu wanda suka san ciwon kansu masu kishin ƙasa su fito su shiga a dama da su. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. godiya ga wakilin sashen hausa umar faruk musa cuba hero diodone ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma ga labarai a takaici jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya iyalai abokai da mutanen da ma basu san george floyd ba sun halarci taron jana'izarsa a majami'ar fountain of church da ke birnin houston a jiya talata george floyd dai shine ba amurken nan bakar fata wanda mutuwarsa a lokacin da yake a hannun wasu 'yan sanda farar fata na minneapolis ta janyo zanga-zangar yin allah wadai da wariyar launin fata a faɗin duniya dr anthony fauci ya bayyana cutar covid-19 a matsayin wani mummunar abu a lokacin da yake jawabi jiya talata ga wasu shugabannin masana'antun nazarin ilimin halitta na zamani a cewar wani rahoto shugaban kasar burundi pierre nkurunziza ya mutu bayan da ya fama da abin da gwamnatin kasar ta ce bugun zuciya ne wata biyu kafin kammala wa'adinsa Nkurunziza ya mutu ne a asibitin kurusi da ke gabashin Burundi da yammacin ranar Litinin. Kwana biyu bayan da ya ce baya jin daɗin jikinsa aka kuma kai shi asibiti. masu aro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi don Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Hadiza Kyari wacce ta ni gabatarwa sai kuma Ciba Hero Jirgin da ya haɗa shirin. Ni Mahmud Lado ne ke cewa